وأتم تسليمي على خير خلق الله حبيب إله العالمين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحبوب الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين سيما سيدة نساء العالمين أرواحنا على واحدة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 wanda muke kyautata zaton ko muna sa ran ko muna tabbatarwa ma cewa tana tare da mu a nan Nana Khadija ita ce uwa uwar musulunci gabaki ɗayanta ita ce uwar al'ummar annabi manzon Allah sallallahu alaihi Na Nana Khadija ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi Sallam, ta farko mace mai haske mace mai haiba mace mai ƙarfin zuciya na na Khadija binta Kuwait an haife ta a shekara ɗari biyar da hamsin da shida babanta babban babban attajiri ne sosai babanta haka ta gaji dukiya mai yawa daga wurin shi manzo na cewa mata shugabanni shugabanni mata guda hudu ne ce na farko na na fatima da ya salam na biyu na na khadija na uku na na maryam na hudu na na asiya har ba za mu manta ba a yayin da na khadija take juyayin faɗin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mata cewa baki ji daɗin cewa gidanki yana tsakanin gidan nan Maryam da na Asiya ba Allah ya gina miki wani gida na musamman tsakanin gidan nan Maryam da na Asiya da na kaje da shi cewa ita abin da ita mutu a lokacin na na Fatima alaihi salam da kama a lokacin na na Fatima shekarar da bakwai take cewa ita tana damuwa akan cewa kada wani ya cutar da yarinyar nan kada ta shiga yanayi kada a cutar da ita kada a kuskura a ɗaga murya a kanta kada a a kai gaba taɓa ta ko dukanta kuma kamance a kai saboda na na fatima da ya tsara a lokacin da da aka rijanta su kuma ita ta zama kamar kowa ga babanta ake ce mata ummi a biya ko kuma su anan tare saboda haka za mu ga cewa ita alakadija a rayuwarta ga baki daya Allah ya mallaka mata dukiya mai yawa tana da dukiya mai yawa kuma tana fatauci tana sa ga mata fatauci dukiyoyinta a lokacin maza da yawa manya-manyan maza da suke maka su nemi auren da na Khadija amma ta ki a wuri su sun samu labarin masu sallallahu alaihi Yanayi yanayin amfanin shi da sauransu ta buƙaci ya mata fatauci ta ba shi dukiya mai yawa ya je fatauci da ya dawo ya da dukiya mai yawa ya dindinka ya samu riba mai gwaɗi sosai to har akwai ah, bawanta ana ce shi sa ya zai ba na na kalita labarin masu da ya sallah ya ce mata bai taba ganin mutum mai karamci kamar manzo ba manzo na cikin tafiya girgije na shi inuwa sannan kuma ya ba tarihi ya ba ta maganganu sosai a kan manza da sallallahu alaihi wannan ya shiga zuciya na na Khadija ta ce kawai tana so ta aure shi wasu wurare wasu za su ce da na Khadija ba budurwa ba ce ko shekarar da ma arba'in da sauransu amma a mu bangaren mu ahalu baiti na da shekara ta ashirin da hudu budurwa ta ta ummansa da yake ana jirkita tarihi sosai a lokacin kafin aurenta da manzo ta yi wani mafarki mafarkin da ta yi shine wani wata wata mai haske ya sauka a kirjinta akwai wani dan uwanta mai fasara mafarki sai ce mata wani babban malami wani babban shugaba za ki hawa da wata da amma amma da wata saboda haka za ku ga cewa da ta nemi za ta auri manzan manzo ya yadda aka yi auren su da haka jija da yasa ta ce babban uwa ga wannan al'umma ita kuma ta sadaukar da dukiyarta ga baki ɗaya kamar yadda manzara su da aka zanen take cewa wannan addini ya kafu daram da taimakon mutane uku ya ce da dukiyar na na khadija da takobin imam ali da kariyar abu ɗalib ta karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai da dukiyarta da kuma ƙaunar da take mishi kusan sanda aka yi mishi wahayi ta daga cikin wanda ita ta fara amsan kalmar shahada a cikin mata shi kuma imam ali a cikin maza ita ta fara karɓar shi kalmar shahada ta ƙarfafa shi ta ta bashi shi abinan support irin da ta karfafa shi sosai a cikin da'awan da yake yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi har take ce mishi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba ganin abu ba daidai ba don saboda yana da sada zumunci da sauransu kuma shi mutumin kirki ne kusan tun kafin manzo ya yi shi wahayi ana cewa manzo al'amin al'amin wato amintacce su da na Khadija ta karfafa shi da irin wayannan kalmomi nata masu hikima tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kawo mishi abin da zai cutar da shi da ya ba ta labari yanayin da aka yi shi wahayi ko da yake akwai akwai labari daban-daban da ake sassaɓawa a cikin yadda aka yi ma manzana sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta kasance da ƙarfin imani da zuciya mai girma da kuma a rayuwarta da ta yi na tawali'u da son son manzana sallallahu alaihi wasallam da zuciyarta mai tsarki wanda ya sa manzana sallallahu alaihi wasallam shi ma yana son ta sosai Allah bai ba kowa ba manzo haihuwa kowace mace ba sai da ɗan nan Khadija da Yasana wanda ita na da Aisha da kanta tana faɗan irin kishi take yi don yanayin da manzo yake ambatar da na Khadija ita da Aisha tana faɗi cewa ko da yaushe manzo na cikin ambatar da na Khadija da faɗin kyawawan ɗabi'unta da yi mata addu'a gafara daga Allah mulki sarki sannan in kawaye na da in maza sun zada da aka yi yanka a gidan za ka ji yana cewa a kai ma kawai na da nice kaza wance kawai na naka nice wance ana ta rabo sannan kuma in ƴan uwa na da nice ko ƴan kawaye da suka zo gidan yadda manzo ke girmama su na daban ne wata rana manzo yana faɗan yawa da biyuna na na Khadija suna da Aisha ta ce kishi ya kama ta ce ai Allah ya musanya maka ita da wata wanda ta fita take cewa manzo wai ai da na Khadija ba wata bace sai wata tsohuwa sai manzo Allah ya fishi sosai ya ce mata wallahi tallahi Allah bai musanya mun da na Khadija da kowa ba cikin mata ya ce mata sanda aka hana ni dukiya na tabbatar da addini musulunci na yada addini na na karya ta bani dukiyarta sanda mutane suka ƙi imani da ni na na karya ta yi imani da ni sanda aka hana ni haihuwan 'ya'yan eh, wasu matan Allah ya bani 'ya'ya ƴaƴan na Khadija sai ƙara cewa wallahi Allah bai musanya mun ita da kowa a cikin ku har na Aisha ta ji wani iri sosai a wani lokaci da saboda yadda manzo ya fusata sosai daga za mu ga ta sadaukar da dukiyarta ta sadaukar da rayuwarta kuma yadda ta taso cikin dukiya da alfarma da sauransu amma bata damu ba ta sadaukar ta zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kunci da yalwa da kuma bakin ciki da farin ciki tana tare da shi in kuka lura wayannan maganganun da nake yi a matsayin ita mace saboda mu mata har da mazan ma muna da abubuwa da dama da za mu koya daga rayuwar nan na faɗi ta." za mu ga kamar mata kamar mazajen mu misali ƙarfafa su a akan gwagwarmaya ƙarfafa su a akan gwagwarmaya ƙarfafa su kan samun sabati saboda mata suna da mahimmanci sosai a cikin al'umma al'adu rayuwar namiji har ake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ke faɗi cewa tun namijin da aka bashi mace ta gari to an bashi komai na rayuwar nan ita ya samu mace ta gari amma shi komai na rayuwa komai na rayuwa na kasancewa cewa za ta dinga za ta so shi tsakani da Allah ba don dukiyarsa ba sannan za ta dinga karfafan shi al'amarin da ya shafi addinin musulunci da Allah marar sarki yana faɗi cewa ya ce inna mala amwalukum wa auladukum fitna da ku da 'ya'yanku fitina ne sannan Allah yana cewa ku ku ku ahlikum nara ku tsira da kawukanku da ku daga wutar jahannam in baka samu iyali ta gari ba ya za ka iya tsiratar da su tana warwara mun sha samun labari daban-daban akan a ce wani broda ne mutumin kirki amma a ce matarsa ba mutumin kirki ba ce to ya kuke ganin gidan mutumin gidan shi akwai matsala sosai saboda haka ya kamata brothers wayanda suka riga suka yi aure da wayanda ma ba su yi ba su yi kokari su ga cewa sun dage akan iyali ya maza abin da matarsa da ‘ya'ya su tsira su tsira su tsira daga wutan ta don saboda ɗabi'u kyawawan ɗabi'u da zai dinga musu da a imana cewa kunu du'atan lana bi gairi asinatakum ku kasance masu kira gare mu ba da fatan baki kawai ba da ɗabi'u da ɗabi'u da mu'amala da ɗabi'u da mu'amala da iya tafiyar da al'amarin addinin musulunci kamar yadda muka sani da nakari ta ta sha wahala sosai tare da manzan Allah har aka kai su wannan gonan Abu Talib din nan an kai su gonan Abu Talib aka killace su ba a saya daga gare su ba a ba a bari su saya sannan kuma an wahar da su sosai wanda an ce ya kai ga cewa bayan Allah na ba su samun abinci sai ganyayyaki a ciyawo suke ci har wani ya yin bayan gida kamar irin na akuya din nan irin bayan gida akuya kun gani sun sha wahala sosai na na Khadija duk da wannan yanayin cewa ita mace ce babba mai matsayi mai dukiya da sauransu ta guji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna da shi ta ba da rayuwarta ta yi supporting da shi ta karfafa shi sosai har ya kai da sanda suka fito daga wannan gonan ta yi rashin lafiya mai tsanani ta yi wafati kuma abu biyar ya riga ta wafati kamar yadda wasu suke cewa a rajab abu talib ya yi wa faɗi kwana arba'in da biyar tsakanin da na khadija to manzo san sallallahu alaihi wasallam na faɗi cewa wannan shekarar amu hudu wannan shekarar shekarar bakin ciki da sosai ga manzan Allah da za ku ga cewa wasu har a cikin musulmai su suna ganin cewa ita shi abu ɗali ba ma musulmi ba ne don saboda yadda suke kiyayya da imam ali to inda ba musulmi ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce amur musul da kafiri kuma yadda yake karfafa karfafa manzon ya eh, karfafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kariya har manzo na cewa addini bai tabbata ba sai da kariya Abu Talib dukiyar da Allah ka rinja ta gobe imama har su ma san irin azabar da za a yi ma a tsarin don Allah don annabi ba wato duk wanda yake da buga ba masa irin azabar da za a yi, ba faɗi cewa wani da wani da wani za su azaba irin kaza ba sai sun saboda kiyayyar imam aliwai abu tsarin da za a sa kafafuwan shi ya taka garwashin wuta kwakwalwar shi na tafafasa don kiyayya kuma kuka a maganar ahalin baiti za ku san cewa an faɗa cewa daga cikin hasken abu ɗalib a ran tashin kiyama wani irin haske na daga fitar da shi haske na ɗaukaka da karama saboda ka za mu gan cewa Ana Khadija ta bada ta yi supporting ta taimaka wa manzo sosai wanda ya zama mana a ƙalubale mu mata yadda ya kamata ku taimaka wa mu. Daga cikin yadda ya kamata ku taimaka wa mu da dukiya, mun ga dukiya na da Khadija shi ne manzo ya ce ya tafi kwantar da addini. A zan ba, na ji labarin wani wani alƙali ya zo zai shigo kotun sa da ya leka kotun ita mata ne da yawa da ‘ya'yansu ‘ya'ya masu ‘ya'ya ta kuka a kotu sai ga wasu mata su su shida sun zo su wuce za su je gona sai ya kira su sai ce musu wani ina za ku suka ce gona za mu ta ce me za ku je ku yi wannan ta ce ta da sassari a rake wanda ce masara wanda ce shinkafa haka haka ne sai ce masara ba ku da mazaje ne Sai ce an faɗa da mazaje me aiki mazajen su mu mazajen ku wannan ya ce wannan ta ce mijin wannan mijin ta direba ne wannan mijin ta manomi ne a takaice da mijin su ba su da wani karfi sosai mazajen su ba su da ƙarfi sosai sai ce to ya kuke yi suka ce in suka gama sayar da wayannan abubuwan da suka suka saya suka sayar da shi suka samu riba sai su yi adashi sai su bude asusu zuba wayannan abubuwan kuɗaɗen na ciki dukan su shida in aka zo ƙarshen wata sai su bude asusu su raba riba tsakanin su shidan nan su suka yi wa mazajensu su ma mazajensu ma sun yi asusunsu su ma sun raba riba sai a kawo a haɗa suka ci ta su cakuɗa shi sai a ɗibi kuɗin makarantar yara kuɗin suturansu kuɗin abincinsu da kuɗin haya suka ce haka suke yi da wata sai mutum ya ce musu to Allah ya muku albarka da ya shigo kotu sai ce ba duk matan da suke kotu duk mace da ta kawo karar mijinta ko mijinta baya ciyar da ita baya mai tana son saki